This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa ne na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mitoci 22 da kuma 25. a can jamhuriyar Nijar ma za a iya mata gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Akan intanet ku buɗe voahausa.com da sashen hausa.com. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci ni ne Bello Habib Galadanci tare da Grace Alheri muke fata kuna lafiya. Bari mu dan ji kanan labarin daga wajen Grace. To Malam Bello barkewar cutar Ebola da aka samu a Afirka ta yamma yanzu ta bazu zuwa Senegal kasar da ta sanar da samun mutum na farko da ya dauke da wannan cutar. Prime Minister Lesotho ya tsere zuwa ƙasar Afirka ta kudu domin gujewa abin da ya bayyana a matsayin yunkurin juyin mulki a ƙaramin masarautar ta Afirka ta kudu. kana shugaban hukumar tarayyar turai ya ce rikicin ƙasar ukraine yana kan hanyar kaiwa wani matakin da ya bayyana a matsayin wanda babu makawa to ya sauke tsohon gwamnan Borno Alimadu Sharif da tsohon hafsoshin sojin Najeriya Ezebuke Hejirika sun karanta zargin da ake musu na tallafawa yakin Boko Haram wannan labarin zancen banza ne <laughs> akwai wannan labarin bayan labaran duniya kuma da yake yanzu haka ma ana zaben mai gurbin dan majalisar dattawa a jihar Neja za mu kai ku can domin jin irin wani da ake toyawa. Ibrahim ka almasi garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku amma fa sai mun fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. barkewar cutar ebola da aka samu a afirka ta yamma yanzu ta bazu zuwa senegal kasar da ta sanar da samun mutum na farko dauke da wannan cuta jiya juma'a ministan lafiya ta kasar senegal marie colsec ta shaida manema labarai cewa mutumin da aka samu dauke da cutar ɗalibin wata jami'ar kasar gini ne wanda ya je wani asibitin da ke dakar babban birnin kasar senegal domin jinya cikin wannan makon ta ce matashin ya ce ya yi cuɗanya da masu fama da cutar ebola a gini Il s'agit d'un jeune Guinéen, étudiant dans une université à Conakry, ta ce wani matashi ne dan kasar gini dalibi a jami'a conakry wanda ya zo ganin likita ranar talata 26 ga watan agusta a asibitin yana dauke da cutar ba tare da ya fara zubar jini ba amma ya yi kokarin ɓoye bayanan cewa ya yi hulɗa da waɗansu dangin mutanen da suke kamu da cutar nan da nan aka killace mutumin aka kuma yi masa jinyar da ta kamata senegal ce ƙasa ta biyar da aka samu ɓullar cutar ebola a yankin cutar kuma ta kashe sama da mutane biyar bana galibi a ƙasashen gini da liberia da kuma saliyo jiya juma'a hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗin cewa cutar da ta ɓarke watanni shida da suka shige tana ƙara ƙamari. inda kashi 40 bisa ɗari na adadin waɗanda suka kamu da cutar suka kamu da ita cikin kwanaki 21 da suka shige. Jiya Juma'a har wa yau masu ilimin kimiyya suka, ce wani sabon maganin cutar Ebola da aka sarrafa ya warkar da dukkan birai goma sha takwas da ke ɗauke da cutar a ɗakin binciken kwakwa. Masu ilimin kimiyya suka kuma ce har biran da aka ma ba maganin ZMAPP kwanaki biyar da suka kamu da cutar su ma sun murmure shugaban hukumar tarayyar turai jose manuel barroso ya ce rikicin ƙasar ukraine yana kan hanyar kaiwa wani matakin babu makawa yayin da shugaban ƙasar ukraine ɗin petro poroshenko yake tattaunawa da shugabannin ƙungiyar tarayyar turai a brussels mr barroso ya yi wannan gargaɗin da yau asabar bisa rahotannin da ke nuni da cewa 'yan aware masu ra'ayin rasha da ke fafatawa da dakarun gwamnati a gabashin ukraine suna ƙara samun galaba ya ce a shirye kasashen turai suke su ɗauki sababbin matakai kan rasha da ake kyautata zaton tana marawa 'yan awarin baya sai dai marista buruso ya ƙara da cewa har yanzu kofa na buɗe ta warware wannan rikici ta hanyar lumana kakakin ukraine a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya andriy sonko ya bayyana yau cewa dakarun suna ficewa daga birane da dama a gabashin kasar inda mayakan 'yan tawaye suka ƙara ƙarfi jami'an sojan ukraine sun ce an kakkaɓo wani jirgin yaƙi da makami mai linzami ƙirar rasha yayin gumuzun da aka yi tsakanin dakarun ƙasar ukraine da 'yan aware masu ra'ayin rasha a gabashin ƙasar sanarwar da rundunar sojan ƙasar ukraine ta fitar ta ce an harbo jirgin su-25 ne jiya juma'a amma matukin jirgin ya iya ficewa daga jirgin lafiya lau babu bayanai kan ainihin inda wannan lamari ya faru Mr. Lesotho ya tsere wato Prime Minister Lesotho ya tsere zuwa ƙasar Afirka ta kudu domin gujewa abin da ya bayyana a matsayin yunkurin juyin mulki a ƙaramin masarautar ta Afirka ta kudu. Shaidu sun ce an ji ƙara harbe-harbe bindiga yau Asabar a Meseru babban birnin ƙasar suka ce sojoji suna sintiri kan tituna suka kuma mamaye gine-ginen gwamnati da kuma kewayen fadar gwamnati da prime minister thomas tobane ke zamne mr thomas ya ce abin da sojojin suka yi tamkar juyin mulki ne ya kuma bayyana cewa ya tafi afirka ta kudu ne bayan da ya samu rahoton leƙen asiri da ke nuni da cewa sojojin na neman hallaka shi a cikin hirarsa da murya amurka prime minister ya ce lamarin wani halin rashin da'a ne a rundunar The focal point is the army getting out of order, running around the streets. Ya ce babban batun dai shine keta doka da oda da rundunar sojan ta yi. Sojoji suna bin tituna suna yi wa jama'a barazana, sojojin kuma suna faɗi a fili cewa suna nema ne su hallaka ni. Mr. Thaben ya ce wani tsohon babban jami'in soja ne da gwamnati ta sauke daga mukaminsa madugun wannan tashin hankali. ya ce yana da rahotannin leƙen asiri da ke nuni da cewa tsohon kwamandan sojin yana da goyon bayan siyasa daga waɗansu abokan aikinsa mr thoben ya ce zai koma ƙasarsa ne kawai da zarar ya haƙiƙanta cewa ba za a hallaka shi ba jami'an soja na lesotho sun musanta yunkurin juyin mulkin suka ce sun ɗauki mataki ne kan waɗansu 'yan sanda da suke zato suna ƙoƙarin samarwa wani ɓangaren siyasa makamai suka kuma ce sojojin sun koma barikin su an kuma sami zaman lafiya a ƙasar. Cikakkun labarin duniyan kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madalla a ƙarshen wannan makon ne wani mutum ɗan asalin ƙasar Australia kuma mai shiga tsakani wajen sulhun ta karɓo ɗaliban Chibok daga hannun waɗanda suka sace su Mr. Stephen Davis ya zargi tsohon hafsin hafsoshin sojin Najeriya Ke Hejirika da tsohon gwamnan Borno Ali Madu Sharif da hannu dumu-dumu wajen tallafa wa mayakan Boko Haram. To yanzu dai waɗannan mutane da ma hukumomin Najeriya sun fara mayar da martani ga Nasiru Adamu El Hikaya daga birnin tare Najeriya Abuja. The Nigerian military is still within control. The leadership are still firmly in charge. dagewa da kakakin rundunar sojin najeriya manja janar chris da ke yi na nuna rundunar na da cikakken jagoranci kan dakarunta da ƙara nema wa dakarun goyon baya daga 'yan najeriya bai dakatar da zarge-zarge ba da hakan ke kalawa manyan jami'an soja da wasu 'yan siyasa alhakin fitinar da ta dagula arewa maso gabashin najeriya mai shiga tsakani don karɓo matan cibok daga dajin sambisa stephen davis ke zargin tsohon hafsan hafsoshin soja janar ke heji hijirika da tallafawa Boko Haram. Take dai hijirika ya yi abun nan da Hausawa ke cewa huce haushin zargin kan maratayin zomo ba makashin ba inda ya ciki tsohon minista Nasiru El Rufa'i da yaya ta zargin. Hakanan Davis ya ba da shawarin a cafko tsohon gwamnan Borno alimadu Sharif da nuna shi ma yana da hannu dumu-dumu a raya Boko Haram. mudu Shari'a zanta da manema labaru a Abuja ya ce Davis bai masa adalci ba kuma zai kai shi kara kotu a Burtaniya. Wannan labarin zancen banza ne. In gaskiya ne kuma da ya binciken sa na Najeriya zai faɗa bincikensa ba zai gudu ya je Australia ba ne. Mutanen Borno ba abin da ba su yi mini ba. Sun zabe ni sanata so uku. Sun zabe ni gwamna so biyu. Yau Borno tana cikin matsala. Siyasar nan da nake nan ba don kaina ba nake yi saboda al'umman Borno. a gani na je na yi siyasa da gwamnatin tarayya zan samu bakin magana in jin roke gwamnati duk da sani na na kasan su taimaki kasan mu fita cikin wannan masifan da muke ciki. Akwai wasu mutane waɗanda suke ganin ka wani mutum ne wanda in ba sun zo kusa da kai ba kamar suna shakkar ka. Suna ganin kai wani mutum ne mai ban tsoro kuma in ka zo ɗaukar mataki ba ka wasa. Shin me za ka ce musu? to yanzu dai gashi allah ya sada mu for the first time kun ga wani irin mutane wani irin zama muke yi da jama'ana a zama muke zama a kasa da jama'ana shine rayuwana mutane ne kasan wanda baka san shi ba duk abin da ka iya ka faɗa a kan shi garin baka sani ba za ka iya faɗa amma kasan mutum kai ne za ka zama shadan mutumin na yi imani da kun zo kun same ni a gina ɗin ba ku tsammani za ku same ni a ba dalili ina zaune ne da kasa jama'a na kowa da kwayana yana nan muna hiran mu mun gama cin abinci kenan kuka zo duk jama'an da kuka gani na haka muke cin abinci mu kullum yau bature yake cewa perception wanda baka san shi ba perception is very difficult to erase domin abu ne tunaninsa ne haka bai sani ba amma duk da kamar yadda Allah ya sa da mu yau wani ma haka in ya sa da zai ah, amma abin da ake fada kan mutumin nan fa ba mutumin nan ba aka yake ba al'umma za su yi maka shada shugaba jonathan dai ya taba cewa yan boko haram sun kutsa gwamnatinsa sai dai da aka nemi karin haske sai ya ce ba wai yana nufin a majalisar ministocinsa ba a'a a cikin faffadar gwamnati tunda an taba tsare wani sanata da wannan zargin nasiru da ma'il kayan muryar amurka daga abuja najeriya mai gina mai gina madala a gaida nasir adamu el hikaya to yau ake gudanar da zaben mai gurbin dan majalisar dattawa a jihar neja da ke tare da najeriya ga wakilin a can mustapha nasir ba tsare ina tare da shi malam mustapha wani ne yake faruwa yanzu haka ne a jihar neja eto eh jihar neja kam yau ana gudanar da zaben cika gurbi ne na ta majalisar dattawan jihar mai kula da mai wakiltar yankin Neja ta gabas wato yankin da ya shafi masarautar mina da sulaja da kuma kagara akwai kananan hukumomi tara a cikin wannan yanki na mazaɓar sanata wato Niger ta gabas. To yau ne ake gudanar da zaben cika gurbi na wato in baka manta ba kwanakin baya watanni biyu da suka gabata sanatar da ke wakilta wannan yanki wato sanata Tahiru Kuta Allah ya mashi rasuwa. To yau ne ita hukumar zaben Najeriya ta shirya gudanar da shi wannan zaɓe. To uh, yaya zaben yake kasancewa akwai jami'an tsaro akwai tsaro da ya kamata wannan waje? Eh to gaskiya akwai jami'an tsaro sosai a musamman a birnin Mina mun zagaya ko ina akwai sojoji da 'yan sanda da duk wani mai tamara ma ya fito yana ba da haɗin kai ko kuma yana gudanar da aikin shi na tabbatar da tsaro. kuma abin da bai ya kawo cikas ga gudanar da zaben da wuri shine an tashi da ruwan sama. don har kusan sha biyu na rana ana tafka ruwan sama a nan birnin ne da kuma suna to abin da ya dan kawo delay kenan amma daga baya bayan ɗauke ruwan har lokacin da muke magana nan da kai kusan karfe biyu da rabi ana ci gaba da wannan kada kuri'a kuma ya dai mutanen ba su fito ba sosai amma daga yanzu mun zagaya wasu kananan hukumomi kamar fayoko da cancaga da boso gaskiya bakin gwargwado mutane sun fito suna layi kuma suna jefa ƙuri'a su ba wani tashin hankali amma akwai a wata karamar hukumar rafi a mutane sun kira mu suna dan korafi wai akwai wasu da aka dan samu sun gudu da wani akwati amma shi ma daga baya dai an shawo kan lamarin yaya shirin su jami'an hukumar zabe eto eh su hukumar zabe kan sun yi shiri sosai domin tun jiya da suka gana da manema labarai sun tabbatar da cewa duk kananan hukumomin nan guda tara an kai kayan zaɓe kuma suna da ayyuka abin nan isassun kayan aiki wato ba su yi karanci ba a insha Allah sun ba da tabbacin cewa ba za a samu wata matsala ba a sannan kuma da safe kafin ma a fara ruwan mun zagaya mun ga a kowace rumfa a cikin birnin Mina an kai wato akwatunan zaɓe an aji kuma sannan ga ma'aikata suna tantance sunayen waɗanda za su kada ƙuri'a ka san ba lokaci guda ake kada ƙuri'a ba da tantancewa sai an mm. tantance daga baya kuma sai a zo a fara kada ƙuri'a to gaskiya cikin lokaci muka ga an fara tantancewar ba a samu wani matsala ba to masha labarin mu koma kuma bangaren siyasa su wane ne 'yan takarar da suke takara a wannan zaɓe ne eto fitattun 'yan takarar dai wato ah, akwai shi tsohon gwamnan jihar Niger na jam'iyyar PDP wato Dr. Sham Zabainuhu. A sannan akwai wani babban lauya ana ce mai barista David Umaru shike jam'iyya ah, shike takara a karkashin jam'iyyar adawa ta APC. Amma kuma akwai jam'iyyar Abga ita ma ta tsaye da ɗan takara a sannan kuma akwai jam'iyyar SDP ita ma tana da ɗan takara to wayannan 'yan takara su hudu ne suke fafatawa a neman wannan kujera ta sanata. waɗannan takara kamar irin ayyuka da aka san su da shi ko kuma abubuwa da aka san sun yi a baya akwai wanda ake gani kamar zai fi yin fice wajen jawo hankulan jama'a game da ma irin iya shugabanci da sanin menene demokradiyya. eh a gaskiya a zahiri dai wato jam'iyyun nan guda biyu alhaji bello su ne ake ganin za su ba juna zafi a zaben nan kamar ita jam'iyyar apc wato dan takararta barista david umaru ko da yake dai bai taba rike wani mukami wanda za a ga zahiri shine ya yi wani abu da za a tuna da shi ba dai sai dai aikin shi na lauya sannan kuma a baya ya taba tsayawa takara har ta gwamna ya yi wato ya yi suna sosai a nan jihar Niger. Hmm. A gefen PDP ita ma dai ɗan takarar da wato tsohon gwamna ne wanda kuma fitacce ne gaskiya ya yi gwamna shekara takwas a lokacin injiniya Abdulkadir Kure yana gwamnan jihar Niger. Hmm. Ah, shi ne jam'iyyar pdp ta tsaida to dukkan su dai sanannu ne wa'annan biyu din akwai wanda ta goma shan ra'ayin jama'a nuna cewa shi ne zai iya lashe nan zaɓe a cikin su. to a gaskiya yanzu alhaji bello ba ana iya cewa ba a san to ba sai niyya ta kare a tsakanin wayannan yan takara biyu wato shi zabainu na pdp da david umaru na apc wato a ɗaya gefen ah, su ah, magoya bayan david umaru ana buƙatar canji inda ka ji za ka ji ana canji canji canji a hmm. su kuma bangaren pdp ita ke mulki jiha to kaga jam'iyya mai mulki sai dai abin da ta kaya dai nan gaba za mu gani shine za mu yi karta wani abu a gaba amma yanzu mu ce fito fili ya ce ga jam'iyyar ta tafi yin gaba gaskiya zai yi wahala a tsakanin wayannan jam'iyyun guda biyu to madala wakilin murya amurka kenan a can birnin mina da ke jihar neja mustapha nasir batsirai malam mustapha mun gode ba to madala allah ba mu sa kar a shafa ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan washington dc yanzu agogon mu karfe goma sha ɗaya na ranar da mintuna goma ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za mu amsa tambaya kan tarihin kungiyar 'yan jarida a Najeriya wato Nigerian Union of Journalists NUJ a takaice. Yaya ake gudanar da ita? Tana ƙarƙashin gwamnati ne? Waɗanne matakai take ɗaukawa idan aka musguna ma 'ya'yanta? Idan kuma ɗan jarida ya zama ɗan koren gwamnati ƙaƙa take yi da shi? Masu tambaya Musa Garba Ma'aji da Murtala Sakkwato da Abakar Lawal da Muhammad Hassan. Muryar Amurka ina son tarihin yankin Crimea wanda a da ke cikin ƙasar Ukraine amma yanzu kuma ke ƙasar Rasha. Mai tambaya garbati Sama'ila Bauchi. To bari mu fara da amsar tambaya kan ƙungiyar 'yan jarida a Najeriya NUJ. Idan malamai masu tambayar na kusa ga abin da ya sauƙaƙa. An kafa kungiyar 'yan jaridar Najeriya NUJ a takaice ne ranar 15 ga watan Maris na shekara ta 1955 a Legas babban birnin tarayyar Najeriya na lokacin. Akwai gibin bayani a tarihin kungiyar 'yan jaridar Najeriya saboda tsakanin shekara ta 1961 zuwa 1969 an cire sunan kungiyar daga jerin sunayen kungiyoyin kwadago da aka yi wa rijista saboda kungiyar ta kasa gudanar da ayyukanta a matsayin kungiyar kwadago Ƙungiyar ta kasance mara rajista inda ta rinka gudanar da al'amurorinta a matsayin wata ƙungiyar mutane kawai har zuwa shekara ta 1977. Kafa ƙungiyar 'yan jaridar Najeriya ta ƙasa Enuje ƙarƙashin wata majalisar gudanarwar farko mai mambobi shida a waccan rana mai tarihi a harabar makarantar st paul da ke layin brentford a birnin iko shine cikamakon juyin juyi halin da aka yi shekara da shekaru ana yi na neman haɗa kai da wasu 'yan kishin ƙasa na farko suka yi waɗanda su ne ma ginshikin fafutukar neman 'yancin najeriya ta amfani da ikon alkalami. a lokutan farko gwagwarmaya irin su wadda ake kira britain must go wato dole fa ingila ta tafi sun bayyana ƙarara har an yi ta buga su a jaridun da yanzu ba su waɗancan 'yan kishin ƙasar da ke ta tsuma da ƙaunar ƙasa da hakan kan bayyana irin rubuce-rubucensu sun hada da gwamna janar na najeriya marigayi owele na anicha right honorable dr namdi azikwe firimiyan farko na yankin gabas da marigayi chief obafemi awolawo da marigayi sardawan sakkwato sa'amadu bello da kuma alhaji abubakar tafawa balewa da marigayi habar mukauli da chief ho davis waɗanda bayan da aka buɗe jaridar harshen yarbanci mai suna iwe irohini ede yoruba wadda marigayi reverend samuel ajayi kuroza ya kafa a kuta a cikin shekara ta 1929 suka yi ta rubuce-rubuce ba ji ba gani a jaridunsu game da buƙatar najeriya ta samu 'yancin kai wasu 'yan gwagwarmayar da suka hada da wani tsohon gwamnan jihar ogun marigayi chief olabisi onabanjo da ɗaya daga cikin waɗanda suka gaje shi chief olusegun osoba da dai sauransu sun shiga sahun 'yan kishin ƙasa da kuma 'yan jarida na farko da ke hankoron kafa haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan jaridar najeriya a yayin da suke birtaniya cirani mutane irin su ci olu oye sanya lokacin yana cibiyar koyon aikin jarida ta london wato london institute of journalism ya kafa kungiyar 'yan jarida ta ƙasa nuj shiyar birtaniya kuma da dawowarsa gida najeriya cikin shekara ta 1954 ya kama aiki da gwamnatin mulkin mallaka a matsayin jami'in yada labarai sannan ya jagoranci kafa kungiyar 'yan jarida ta najeriya cikin shekara ta 1955 waɗanda su ma suka zama jigajigan jami'an ƙungiyar a lokacin sun haɗa da marigayi mabolaji odunewu wanda shi ne ma shugaban ƙungiyar na farko alhaji latif jakande wanda daga bisani ya zama gwamnan lagos shi ne ya taimaka wajen kafa majalisar nuj ta biyu kuma ya kasance ɗan ƙungiyar ashiyar lagos Ƙungiyar NUJ na kunshi da matakai uku wato da sakatariya ɗin ƙasa ko National Secretariat da majalisun jihohi da birnin tarayyar Najeriya Abuja ko State Council and FCT da kuma rassan gidajen labarai ko chapels. Duka waɗannan matakai ukun na ƙarƙashin shugabancin camomi da sakatorori da ma'aji da dai sauransu, in banda matakin tarayya da ke ƙarƙashin shugaba ko firesidan a maimakon ciyaman. A yanzu haka, 'yan Uje na da majalisu ko kansil a jihohi 37 da yankuna ko zones 8 da kuma rassa ko chapters 740. Sannan akwai wasu ƙungiyoyin masu alaƙa da 'yan Uje irin su ƙungiyar mata 'yan jarida ta Najeriya na WAT a takaice da ƙungiyar editoci a Najeriya da kuma ƙungiyar marubuta labaran wasanni a Najeriya Suwan a takaice. Hedkwatar NUJ ta tarayya na birnin tarayyar Najeriya Abuja. waɗanda suka shugabanci yan nuj zuwa yanzu su ne na farko mabolaji a duniyu daga shekara ta 1955 zuwa 1959 sai peter ayeni daga 70 zuwa 72 sai alhaji saka fagbo daga 72 zuwa 73 sai chief abimbola odulami daga 73 zuwa 75 sai alhaji sidi ali sirajo daga 75 zuwa 77 sai chief michael b asaju daga 77 zuwa 80 sai alhaji bola adedoja daga 80 zuwa 85 sai chief george izobo daga 85 zuwa 89 sai alhaji muhammad sani zoro daga 90 zuwa 94 kwamran ladi lawal 94 zuwa 95 Mr. Bonisi Arueha daga 96 zuwa 97, Lanre Ogundife 97 zuwa 99, Prince Mad Adeyemi daga 99 zuwa 2006 sai a kawo Adenege Ademele daga 2006 zuwa 2009 sannan sai shugaba mai ci wato Comrade Muhammad Garba daga shekara ta 2009 zuwa yanzu. Game da yadda kungiyar ke kare mambobinta kuwa akwai ƙa'idojin da take amfani da su da ake kira code of ethic wajen auna gaskiya ko rashin gaskiyar mamba idan bukatar hakan ta taso akan buwa mamba kadi idan ya cancanci hakan game da matakan ladabtarwa kan 'yan ƙungiyar da sukan zama 'yan amshin shatar gwamnati kamar yadda masu tambaya ke zargi kuwa shi ma ƙa'idar ta code of ethics akan yi amfani da ita a matsayin ma'aunin zaman ɗan jarida ɗan kore ko akasin hakan idan ƙungiyar ta tabbatar da laifi kan mambanta takan ɗau mataki kama daga dakatarwa zuwa kura kwata-kwata ko kuma barin hukumar da ta dace ta yi aikinta a kansa. Ƙungiyar NUJ dai mai zaman kanta ce, ma'ana ba ta ƙarƙashin wata gwamnati ko hukuma. Sai kuma amsar tambaya kan yankin Crimea. Idan mai tambaya na kusa da akwatin rediyonsa ga abin da ya samu. Yankin Kremia tsibiri ne mai muhimmanci ta fannin tsaro da kuma tattalin arziki wanda ke daura da iyakar ƙasar Rasha daga gabar arewa ta tekun Black Sea. Hasali ma, Sevastopol wadda ita ce tasha ta biyu a girma a ƙasar Ukraine kuma headkwatar sojojin ruwan ƙasar na kremia ne, amma Simferopol ne babban birnin Crimea. A farko-farkon tarihin Crimea, al'ummomi da dauloli daban-daban sun mallake ta, kama daga Bulgas zuwa Girkawa, da Sentian da Guat, da Hons da Karzas, kai har zuwa Turkawan daular Usmaniya. A ƙarni na sha zuwa sha takwas Kremiya ta faɗa hannun babbar daular Usmaniya bayan mulkin Kazas na Kremiya. Ƙasar Rasha ta kuma mulki Kremiya daga ƙarni na sha takwas zuwa ashirin. sai kuma ƙasar jamus a yayin yakin duniya na biyu sai kuma tarayyar rasha ta soviet a ƙarni na ashirin har zuwa lokacin da kremiyar ta zama ɓangaren ƙasar ukraine mai cin gashin kansa bayan wargajewar tarayyar soviet a shekara ta 1991 yankin na Kremiya mai cin gashin kansa na da majalisar dokoki da kuma kundin tsarin mulki da aka tsara shi bisa ka'idar dokar ƙasar ukraine Kremlin na da faɗin kilomita 26 sau 200 murabba'i da jimlar mutane kusan miliyan biyu. 'Yan asalin Rasha kashi 58 ne cikin 100, ƙabilar Ukraine kuma 24 cikin 100, sai kuma Kremlin Tatars waɗanda musulmi ne, waɗanda gwamnatin Joseph Stalin ta kora su zuwa yankin tsakiyar Asiya, waɗanda Tunis suka yi ta dawowa daga baya. kuma a yanzu sun kai kashi goma sha biyu da ɗigo ɗaya cikin ɗari. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wata ko wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. Sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar Ebola. Abin yi kawai shine. Kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzabi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki. Ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin farcinka. Idan kuma babu sabulu sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai ka kuma guji cin naman daji. Ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. ‘Yan kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. kar a manta tare da sashen hausa na amurka a washington dc ga grace ta kama takaitattun labaran duniya To Malam Bello wannan dai cuta ta Ebola da ake gargadin jama'a kai ta da aka samu a Afirka ta yamma yanzu ta bazu zuwa Senegal kasar da ta sanar da samun mutum na farko dauke da wannan cuta jiya Juma'a. Ministan lafiya ta kasar Senegal Marie Colsec ta shaida manema labarai cewa mutumin da aka samu dauke da cutar dalibi ne na wata jami'ar kasar Guinea. wanda ya je wani asibitin da ke dakar babban birnin kasar senegal neman jinya cikin wannan makon kuma ta ce matashin ya ce ya yi cuɗanya da masu fama da cutar ebola a kasar ta gini shugaban hukumar tarayyar turai jose manuel barroso ya ce rikicin kasar ukraine yana kan hanyar kaiwa wani matakin babu makawa yayin da shugaban kasar ukraine petro poroshenko yake tattaunawa da shugabannin kungiyar tarayyar turai a brussels To madala a gaishe ki anti Grace. Masu aro anan shirin namu na yanzu yake karewa sai kuma can daren Allah su da zamu dawo da wani sabon shirin. Yanzu amma dan Grace Alheri da ta kawo mana labaran duniya da kuma tafarra girma tafarra wanda ya hada sauti kuma ya bada umarni. Injiniyan mai yau shine Suleiman Tarawali. Ni kuma Bello Habib Ladanci nake cewa Allah ba mu kwanciyar hankali da ta zuci. Sai mun kara dawowa da wani sabon shirin a sashen Hausa na murya Amurka Washington DC a nan Amurka. Assalamu alaikum. Sai jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.